اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya inda yake ajiya aka buɗe wannan dauran eh, ta aƙida ta karo na goma sha uku inda yake kuma aka gabatar da yan nasihohi da yan wada da dai kuma kamar yadda bayani ya gabata littafin da za a fara karantawa a wannan daura shine littafin al'aqidatu tahawiyya na babban malami al-imam Abu Ja'far al-Tahawi daga sunan shi ne aka samu sunan likiti ɗin sunan shi al'imam abu jafar fahawi sai sunan littafin ya zama al'aƙairatu fahawiya kuma galibi a lokacin da mukan fara karatun littafi kan gabatar da muƙaddima guda biyu muƙaddima ta farko abin da ya shafi tarihin mawallafin littafin a takaice ɓangare na biyu kuma shine takaitaccen abin da littafin ya kunta yana kasancewar yau shi shine mu ko wannan shi ne karanmu na farko a cikin wannan littafin da al'aqidatu fahawiya ina akwai buƙatar mu san tarihin mawallafin littafin sannan musamman littafin ya kunsa sannan akwai rarar lokaci sai kuma mu shiga cikin littafi ɗin su da tarihin al'imam abu jafar abu shine malamai suka ce هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي الحنفي هو الإمام kodai an a duniya ta ilimi shine al'imam an al-imam ana nufin malami wanda yake babban malami wanda yake ya haddace ɗumbin abubuwan da ya haddace kamar da al'imam ya faɗa yake wa kulfani ahfaz wa kullu hafizin imam imam abu ja'far kuma wannan imam nasabin sa kenan abu ja'far sunan sa kenan kuma asalin sunansa sunan shi ahmad sunan mahaifinsa muhammad sunan kakan shi salama sunan kakan shi na biyu salama sunan kakan shi na uku abdulmalik ana kiran shi al-hawiyu al-hanafi ina ka cewa hawi wannan an jingina shi ne zuwa ga garinsu mai suna kwaha ba'un sha'un da asul da asim shi ne kuha wanda kuma wannan yana ƙasar masar ne a yanzu ko a lokacin da yake yana bin gunduma masa yana ƙasar masar ne yana kudancin kujimiri ƙasar da mun kuɗaɗe ke na ka ce alhanafi الصحاوي الحنفي shi kuma alhamdu nisbatu ila mazhabi fil furu wannan an danganta shi ne zuwa ga mazhabu shi da yake a kai ta fiki kan mazhabin hanafiya ne wanda yake mun sha mai ta zama magana akan mazhaba ba abu ne mai mai tada hankali ba domin sabanin da aka samu sabani ne fil furu ba sabani ne fil usul ba babban rikici a wurin halin suna shine sabani fil usul ya mana mutum yana kan tafarkin da ba nan ba da tauhidi amma idan ya zama na sabanin fahimta ne na hadisi na hukunce hukuncin shari'a wannan babu rikici a kan shi majin ya gino a kan jirili ba a kan zuciya ba kowanne yana da mahangashi kuma kuma da nake jin mun na ishara akan wannan jiya isa na an ci da mutum alhanafi ko al-shafi'i ko alhambali ko almaliki maliki wannan babu wani rikici a kai abin da yake rikici shine kasuwanci rikici abin da yake hanafiya ko da baki ne aka ce fari ne ko ko da fari ne aka ce baki ne to shi yana nan a kai wannan shine abin da yake gaba ɗayan malaman daga shi Abu Hanifa din da yake da mazhaba ko shi Imam Malik da yake da gina malikiya ba ga shi babu wanda ya yarda da wannan na waɗansu ne suka kama wata harkar da ba sun kama malamai wanda ba su kai ba ma'ana cikin abin nan cikin haɓar ke amma da an ce mutum sun gina zuwa ga mazhaba ba wani wanda ce wannan ya haramta كما الإمام النووي الشافعي أربعون نووية هذا أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ابن حجر الأسقلاني الشافعي wannan za a san shi da yawa a ciki babu wanda zai ce wannan bai halatta ba kuma ana jingina shi ne zuwa ga mazhabar hanafiya bayan da ya bar tsohuwar mazhabar ta shafi'iyya kuma zuwa ina hanafiya kamar da bayani zai zama gaba kaɗan haihuwarsa an haife shi a shekara ta ɗari biyu da talatin da tara hijiriya kenan a wannan shekara aka yi al'imam abu jafar a sahabi kamar yadda ɗaya daga cikin almajiran su ya rayu mai suna ibn yunus ita an haife shi a shekara ta ɗari biyu da talatin da tara hijiriya a kwace shi a tasowar shi al'imam abu jafar a sahawi ma'ana al'imam أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الطحاوي الحنفي ɓangaren tasowar shi ya taso ne a gidan da yake gida ne alhamdulillah nan malinta gida ne wanda yake an so su da karatu da kuma tsara mutunci sosai da sosai domin mahaifinsa muhammad bin salama ɗaya ne daga cikin malaman lokacinsa jatumarsa da kuma shi al'imam abu jafar kenan a kusawi mahaifiyarsa ɗaya ce daga cikin manya-manyan almajiran al'imam shafi'i ta kasance tana halartar binciken al'imam shafi'i kenan mutum yanzu mata suke karatu ba kuma mutum yanzu mata suke zuwa makaranta ba kawai dan jami'ar mutane ne cikin babban jahilci ake cewa ake ta duk zuwa kan matan aure matan aure ba sa zuwa makaranta waye waye waye waye wanda yake akan gaskiya shi ba gashi da kuma suna su kuma zuwa ba ko ba kake ba to abin da ke ba ka tabbata akan gaskiya zargi ne zargi in ka ga musu akan gaskiya su kuma da dalilai wannan ba zai saka wai gaba da tumar imam abu ja'far ɗaya cikin manyan manyan almajiran imam shafi'i muhammad ibn idris bal ma ta kasance tana cikin masu halartar majalisinsa a shi cikin aiki nata mata aure alhu kawunsa kawun imam abu jafar al-tahawi idan aka ce kawu shine dan uwan uwa uwan uwa ko kanin uwa shi ne kira kawu kawunsa shi ne imamul muzani wani kake al-imamul muzani babban malami ne ko kace ne babban da mazhabin al shafi'i idan da shi imamul shafi'i din kun ga bangare nawa kenan uku bangare na farko mahaifinsa yana cikin manyan manyan malaman lokacin bangare na biyu jatuwarsa yana cikin manyan manyan alƙaran alimakon shafi ina ta mun gane wannan da ko uba malami uwa malama abu na uku ɗan uwan mahaifin mahaifiyar shi wanda kokaninta na al-imam abu ja'far shine al-imam al-mujabi da yake yana da littafi mai suna mukhtasarul muzani a cikin hanafiya a wannan shafi'iyya kamar yadda kasu mukhtasarul khalil a cikin malikiya to al-imam al-muzani babba ne a cikin hanafiya shafi'iyya to ne ma wanda ya dauki nauyin yada mazhabin imam shafi'i rahimahullah azza wa jalla lalle ya ta magana akan tura ya tashi gidan malinta ba su bane an muka la'akari da lokaci da da shi al-imam farauta Tahawi ya saki a kai lokaci yana da tasiri in kai sa'a lokacin da ubangiji Allah su fi ya rayuwa ku a ce lokaci ne na manya-manyan malamai sai ga wannan abin ya hana su zuwa gare ka shi al-imam Abu farauta Tahawi ya yi lokaci da manya-manyan malaman hadisi ashabul kutub da din nan al-imam al-bukhari al-imam muslim al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn yayi zamani da wasu da cikin mun gane wannan kai wasu ma daga cikinsu su yayi tarayya da su a wurin malamai ya ruwaito a inda su suka ruwaito mun gane wannan da kyau lokaci da mutum ya rayu a kai yana taimaka mashi in ya zama na lokacin jahilci da ke cikin kansa to suna ga iya himmar mutum suna ga abin ya zama da wahala amma idan ya zama na lokaci ne da malamai ne suke magana a lokacin to da jahilci ya yunkura za ga an danne shi wannan lokacin da ya yi ya lokacin ne da yake yana ji da malamai a lokacin sosai da sosai kuma ka la'akari da abin shafa neman ilimin sa kuwa Allah dai lallama tasirin gidansu Ya na su zuwa gare shi tasirin mahaifinsa domin malami ne a lokacin tasirin jatuwarsa ɗaliban al'imamu shafi'i tasirin kawunsa babban alfajirin al'imamu shafi'i Mun gano wannan da cikin kaga kenan a nan zai fara karatu ya shi karatu a wurin waɗannan sannan kuma ya shiga zuwa babban masallacin juma'a na kasar mai wanda ya shiga jami'u umar bin as umar bin as a wannan a wannan babban masallacin juma'a ya haddace Qur'ani a cikin malamin su Abu Zakariya bin Muhammad bin Amru a lokacin ba karamin malami ne sun ce babu wata gobe a cikin masallaci wata birka ta yi da turanci fiye ko babu wata fiye a cikin masallacin a cikin ya sauƙi fiye su da Qur'ani a cikin wannan fiye yana saukar da fiye da fiye malami ne sosai saboda su suka tashi da cikin Qur'ani sai yayi a wurin wanda ya gane karatun Qur'ani gane ko sai zama na cikin kankan da za ga ya fahimci Qur'ani da amma idan kai ka wurin malamin da shi ma ya san bakin bakin na zai shi sai ka dai karatun zai karatun da za ka iya a wani abu ko ka ɗauki shekara hudu shekara tana haka Allah ya sauke sannan ya karanci ya yi karatu cikin a gaban kawunsa shine almuzani. muzani daya ya saurari riwaya kenan muktasar al-imam muzani da shi kawun nasu ya rubuta ya yi riwayarsa biyu kenan abu na uku ya yi karatun hadisi a gabansa a gaban kawun nashi kawun nan nashi fa shine wanda ya fayyace mazhabin al-imam shafi rahimahullah azza wa jalla kai ma al muzani shi al-imam abu zafar al-tahawi ya samu manya-manyan malamai irin abokanan imamul Mutane, wanda suke tsarikin juna da yi karatu a wurinsu kuma yin karatu a cikin waɗannan malamai wannan da karamar tsaki da yake da shi kuma ya yi ruwaya mai jiman gaske mai tsawo a wuraren kuma suke la'akari da yadda al'imam abuja haɓar kusawi kuma shi ta nufi a ilimi a inda ya yi zirfi sosai da zafi ne shi da malamai suke cewa a lokacin da ya cika shekara ashirin da haihuwa shekara ashirin da haihuwa sai ya bar mazhabar shi ta farko ta cike mazhabin shafi'iyya ya ce kawun su yake a kai al'imamul musulmi ya ce kawun su yake littafi a kai mai suna mustasulul musulmi har kawun sa wanda shi ne ya fayyace mazhabin shafi'iyya yana cikin shekara ashirin da bar wannan mazhab da koma zuwa ga mazhabin hanafiya wannan da kike ne aida da azaman shi da rasu ba da zai kuma yaba mazhabin da shi kake ya koma amma da shi ta ba cikin ro ba su usul ba suna kida abu ne iri guda ya koma zuwa ga mazhabin hanafiya ko ba sama abu bane ba kuma ne da ake cewa mutane in kari ba duk da yake bibita akan abu ilimi ya san wannan sosai da sosai ibn malik ko ibn aqil ɗayan su ya kasance yana kan mazhabu a hanafiya hanafiya daga baya koma shafi'iyya wannan an samu irin waɗannan lokaci sosai da sosai saboda miki saboda dalilan da gamsu da sosai dalilin da suke jin shi ba da baki ba cewa manya-manyan almajira a imamu shafi'i a ƙasar masu kasance mabiya mazhabu malikiya ne daga baya kuma suka koma mazhabin shafi'iyya wannan ba wani sabon abu bane domin ba abin da suke su zuwa na kawai dole ba wai ta asubanci mazhabanci ba don mazhabanci shine bala'i kajiyanci shine bala'i kajiyanci shine bala'i wato ce ba kajiyanci shine bala'i kajiyanci shine bala'i mazhabanci duk wanda shine bala'i amma kawai wannan amma kasanci da musulmanta da da su ji ke kusa ina su da taimakon ɗaya amma wannan ai shine bala'i din ke mu lura al-imamu shafi'i rahimahullah azza wajal shi karan kansa yana da magana fi yana da kaulin fi qadim yana da kaulin fi jadid an lura mun ce shi al-imam kafar fahawi ya ban mazhabar shi ta farko ta shafi'iyya yan da kuma zuwa ga mazhabin hanafiya ku lura shine ibnu zulab yake cewa na ji abu wanda yake abu hasan din shine ali bin abi talib fahawi na ji abu fahawi yana cewa dan wannan malamin kenan da muke magana akan shi kan shi yake cewa na ji mahaifina yana ba da bayani na kwana da daraja da kuma abu umar bin harbawai da kuma zirfi sha ilimi sai ya ce shi da kuma nashi kenan ba abu jafar sahawi yake mana abin da shi abu jafar sahawi ɗan shi zai ke yana mana abin da baban shi yake cewa yake cewa ya ne zakira ni bi sa'id shi abu umar bin harbawai ya kasance yana tattaunawa da ni akan waɗansu matsaloli na ilimi a fa ajabtu min fi mas'ala a wata rana sun amsa mashi da nashi wata amsa abu alabi sai ya ce da ni shi imam abu ke sahawi kenan yake ce mana yana tsaunawa da wani malami sai wani malamin ya kirce shi ma haza kaulu abu hanifa wannan amsa da ta bani kan wannan tambayar ba ita shi maganar abu hanifa ba Su ya mun ce yana kan mazhabin hanafiya fa qultu la sai na ce da shi in ji abu jafar sahawi al-hanafi ayyuhal qadi ya kai alkali aw kullu ma qalahu abu hanifa aqulu bihi yanzu kana jin cikin abin da abu hanifa ya faɗa ni ma shi zan faɗa to idan ina hanafiya shi kenan abu hanifa ya faɗa ni ma shi zan faɗa قال قال القاضي يجي ما فعلتك الا مقلدا wani na yi zaɓen mun kai mukallidi ne kawai duk abin da aka faɗa kawai in an ce a tashi mun in an ce a zauna mun zauna qultu lahu sai ce mishi wa hal yuqallidu illa asli sai ba wanda ke takifan madhaban takifan sa kalidi sai dan madhaba sallah qala li sai ya ce ni awa ghabi awa ghabi wanda bai san inda ke ne san gaba ba shi ce wannan kin ga wanda ya saba da wannan bayani cewar da aka da shi hanafi kaga ba dan takifa ba ne dan me ga amsar da ya bayar da ta saba ma maganar abu hanifa kuma yana sani sai wannan ya kama maganar da maza ba shi kana tsammanin da ba shi ne nima na fada sun fahimci wannan jiki ko kuma mana wannan jiki ana kafa su da ita sosai da zuwa san masa don ba da aka yi da tafiye da ina neman ilimi suna cewa imam abu jafar tsahawi bai kasance ya yi doguwar tafiye-tafiye ba don neman ilimi kuma na ilalla za a ji cewar kai gari ne na masa kuma kai yake da malamai kun gane wannan da kyau ko sai zama na daga wasu wuraren ma ake kasuwa a zo garin domin gari ne yan qur'ani kake nema in ilimin qur'ani ne ilimin hadisi ne ilimin ne shi da su bin sa'ad ne? wanda yake a ilimi an ka gafe da ya malik ibn anas ya ce shi malik ibn anas zai su ta karatun sa sunan shi muslim yani ko har in imamu shafi ya baro baga daza ya tuwo masa domin karatu ashe makalba ko mun gidi bane in dai banda daga baya mulhidai suka kama ta abubuwa da suke yawa a kasar Allah ta'ala da ya sauke saboda haka al-imam Abu Ja'far al-Bahawi bai farka sun ba sai lokacin da gwamnan masar ya aiki shi gwamnan masar a wannan masu sunan shi ahmad bin tulun ya aiki shi zuwa kasar sham a wannan tafiya da yi zuwa kasar sham sai ya amfani da wannan dama wannan lokaci da ya samu na zuwa shi kasar kasar sham da kewaye garuruwa da dama domin karatu ya je gaza ba kenan yanzu eh? tsallafin kenan daga da Qur'an garin suwa kenan suna hajar cikin tabariya cikin bai cikin kadir cikin dimash duka wannan wurare abin da nake so mu fahimta duba da me aikin shi aka yi ya kai sako ya tattauna don a kan matsala ce abin ya samu a tuba shi da ya je sai bai zauna a otal kawai yana jiran a zo a same shi ba gwamnati ta tura san da to an da tafiya yi kamata yi kawai duk kama otel ya zauna da shekara ɗaya ne shekara biyu duk bayanin da zai zai idan da haɗa rikon ɗin ya tattara ya kama hanya ke amma sai da yi wannan ba sai ya zauna a garin ya buɗe ruwa duk malaman da ke kwaran ya samu ya karatu a gaban shi Allah wannan ba kamar dama ba ce duk inda ka samu dama ka dama ta wata shigowa da kai shigowar ka yanzu a nan ne na ne ko dai zuwa ya fi ko zuwa jifla diploma ko zuwa coe ko zuwa kai student fulani to haka mutum sai ya amfani da wannan shigowar da ya yi da samu wuraren da ake karatu tsaftatattu da yi karatu sai shi ya wannan zaman da ya yi in ya koma fa shigowa mai nasi mai wahala ko ya ji sokoto kan podiyo ko ya ji kano biyu ke ko ya ji zaria a biyu ko ya je gudu ko ya je ina ne ko ya je ina ne mutum sai ya amfani da irin wannan damar ko kuma an tura shi aiki na wata uku ko wata shida ko wani abin nan sai ya amfani da irin wannan damar ba ko mutum ya ji idan ta a gari ba ko mutum ya tafi neman kuɗi ko zai zama zaɓi neman kuɗi zalla ba sai in neman kuɗi zalla da suka yana kasuwa da ya dawo in ya yi sallah ba ya yi inda ba ya a gidi ya ta buga jim da waya in neman kuɗi ne zalla ba haka ake shigowa budu ba haka ake shigowa wurare ba dole mutum ya amfani da shi da sami dama in dai har wannan bawan Allah gwamnati ta tura shi bai je ya shanta shi ba sai ya samu wuri ya zauna a'a duk malamai i lungu lungu dai i karatu a wurin su wanda wannan ba karman darasi ne. wata damar in ka same ta shi ke nan in ka rasa kuma har abin da za su dawo da yawa an shi samun wannan har ana so ya lissafa abubuwan da mutum ya amfani da su kafin kishi su su zo dama in ka samu ka dama kawai in ka samu dama kawai ka dama shi ne ba karki wani calculation ga wacce ta wacce kila mun na so dawa zan yi sallah kasar wannan dama ko dai ji halinsa ko za a sake turo ka ko an tura ka nan aka turo ka ba a shi ba lalle idan dama duk da ka samu ka dama ta kawai kuma har yanzu kuma a kusa waɗannan damammakin wannan mutum sanadiyar zuwan da ya yi kusa domin in jami'a a ɗan fodiyo ko shi da wata alaƙa da zuwa sokoto kuma kawai ba zai je kuma kuja iya wannan karatu kawai da aka yi ba a zai duba ko a cikin wani ko a cikin ɗaliban dan wani ɗaliban shi ka san a aji ko kuke ɗalibi ne amma shi ka san malamin kai rai kwa duwan ya karatu ya san wannan ɗalibin sai a haji ne yake dalibi amma wurin su da ne sai yanzu me za su da shi kuma abin da ba shi da alaƙa da darasin ku wanda laifin zai zai mutu da kike san ya gane shi kawai sai ga mutum ya ƙaru kuma ba su ya zama ɗan karatu ko da wasu da to shi da na haka zai dawo Allah ta'ala ya sauya idan muka yi la'akari da malaman sa tun da ba mutum ne da yake cewa shi karatun da abin da hadisa ne kalbi bane an rabi yana da malami ba waɗanda suke cewa bane shi ba da malami kun gane wannan da shi ko yana da malamai wanda ce masu daraja masu yawa kuma daga cikin malaman sa akwai al-Imam Allama Isma'il bin Yahya bin Isma'il al-Muzani shafii wanda ya rasu a shekara ta hudu Hijriya daga cikin shi da biyu al-Imam al-Hafiz Yunus bin Abdul Ala al-Misri ya rasu shekara ta 264 Hijriya akwai al'imam muhammad bin abdullah bin abdul hakim alimu diyar musuriya babban malami ne a kasar masar a zamanin sa shi ya rasu a shekara ta 268 akwai al'imam rabi' bin sulaiman al-mawadi sahibul al-imam shafi'i wannan shi ma na hannun dama al-imam shafi'i karatu a gaban sa lura duk wanda karatu a gaban sa malamai yake karatu a gaban sa da duk da waɗannan al'amura don yana cikin abin da zai kuma nesa kusa da Ibn rajab ibn hajar al-asqalani sai da ya karatu hadisi a zamanin babu wanda yake tsoron malamin hadisi shine zain al-iraqi ne asbat al-iraqi da shi karatu hadisi a gaban sa kuma duk magana da a lokacin da ta zainuddin ya ce shi ko sai dai karatu a gaban shi shi kenan ba irin waɗannan al'amura yana da cikin ɗalibin ilimin mu fahimci wannan dan ga yaga su kana karatu tijiri a gaban wannan ba shi ke nuna kuma karatu ulumul qur'an a gaban wancan da ba ne ba wannan ya kware a gaban kaza wannan ya kware a kaza wannan ya kware a kaza akwai shi ne kuma da na hudu al-Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi sabbal Imam Shafi'i ko wanda ya rasu da ta biyu da saba'in hijriya kenan akwai al-Imam al-Hafiz Abu Umayya al-Qarasufi shi ma rasu a shekara ta 273 akwai al-Imam al-Qadi Ahmad bin Abi Imran al-Baghdadi ya rasu shekara ta 280 akwai al-imam al-hafiz shaykh al-haram ali bin abdul aziz al-bukhari ya rasu shekara ta da tamanin shi ma akwai a shaykh al-imam abu zur'a abdurrahman bin amr al-dimashqi ya rasu shekara ta da da tamanin 281 akwai al-fatih al-allama al-qadi abu khazim abdul hamid bin abdul aziz al-baghdadi ya rasu shekara ta da da 291 akwai al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad bin shu'aib an-nasa'i ya yi karatu a gaban al'imamun nasa'i idan ma ya kuma mun faɗa da zama ya yi karatu a ya yi zamani da wasu daga cikin manya-manyan malaman hadisi guda shida har ma ya yi karatu a gaban wasu ya haɗa malamai da wasu kuma ya daga cikin malaman shi kusa al'imamun nasa'i wanda ya rasa shekara ta ɗari uku da uku akwai al'imam bishir abu bishir muhammad bin al wanda ya rasu a shekara ta ɗari da goma akwai al'imamu al-hafiz abu bakar suna abi dawud الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي داود حفظ الثاني من المنظومة الحائية كما تقول بحبل الله وتبع الهدى ولا تكتب بدعيا لعلك تفلحوا وأن السيني اللي بتسمى على مولى الإمام أبو جعفر الطحاوي أخي القاضي العلامة zai tali bin husaini bin harbawai wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da goma sha tara ubangiji da madaukakin sarki da kasar daga fara baki daya waɗannan goma sha uku kaɗan ne daga cikin malamansa kuma kowannen su imam ne an muka kuma ta ɓangaren ɗalibansa kuma domin ka'idar ita ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun karantar ku karanto ku karanto ku karantar a lokacin da kake so ya ci kuma za ka dinga yi su son sun yi kare in ba na karanta da shi an kuma kai kayan karantarwa kawai kake yi ba kuma ka je ka karanto ba ɗalibai sun maka yawa yanzu ya za ka yi Kuma kuke rana a faduwar guzuma ya kwanci uwa kwanci ai kawai yadda abin ya gina su wannan yanzu ya zai yanzu zai ke kenan yanzu rashin makaranta kawai shi ke kuma ba akwai da zai yi aka ji ana zugawa ana cewa to malam yanzu karantarwa za ka ji kuwa Allah ta'ala ya ji malam da fara ce to wai ya lokacin da sa Madina ji to malam yanzu amma karantarwa za ku ji Allah ta'ala ya zuga shi gafara Allah ya ramushe shi Allah ya gafarta mishi kaga dole ya zama mutum yana karantarwa dole ya zama yana karantarwa Allah ta'ala ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qur rabbi zidni ilma a lokacin da mutum yake jin shi yanzu ya cika ya baɗi sai dai dinga karantarwa akwai a cikin yanzu na communication a yanzu haka na ce tse mutum kaya kara duniya akan wata matsala guda ɗaya ya kira wannan malami a ƙasar masar ya kira wannan a saudiya ya kira wannan a siriya ya kira wannan a kaza ya kira wannan a kaza an da yawa yawa hanyoyi ne da yawa kaga dai akwai hanya ta ne akwai hanya ta wayar hannu yanzu tsuri ko za ta mata ka ɗura mata tsuri kawai gasa a ka kira to dole kenan malami ya zama na a kullum yana daɗa gidda da karatunsa yana daɗa sabis ɗin shi ana yana daɗa upgrade na shi kawai kuma wannan zai zama ne ta hanyar kusanci da malamai da yake don ya san a kowane da suke sama da shi kuma ba liyan bangare na ilimi wata cikin shi a fito ya kan ya kuma wani ya karya usulun fiqh ko ba ta ba wannan ya kware a kan abin da yake da shi wancan ba shi da shi abin da wancan yake da shi shi kana da shi sai ci mutu juna baki an yi tafiya ta ta wurare da yawa an bari na a zo wurin al'amur abu sa'ar sahawi a yi karatu da yawa an yi tafiya ta ta abu ja'far sahawi a zuwa kame shi a yi karatu gaban sa daga cikin wanda suke karatu akwai qadi misr abu usman al-hamdi wanda ya rasu a shekara ta 329 akwai imam al-hafiz abu sa'id ibn yunus al-misri wanda da shekara ɗari uku da arba'in da bakwai akwai al-muhaddis salawatu da fatim al-qurtubi wanda da shekara ɗari uku da hamsin da uku akwai al-imam al-hafiz abu qasim suleiman bin ahmad al-qamarani wanda ya rasu ya ta ɗari uku da sittin al-imam al-qamarani da an tafi kana da rawahu al-qamarani al-imam al-qamarani yana cikin almajiran al-imam abu ja'far alimamun na sai yana cin malamansa ka lura da zamanin ko dama ya karanta da wasu wasu karanta da shi akwai al-hafiz abul faraj muhammad bin qasim bin khashab da ya rasu da dari da su akwai al-imamun naqi abu ahmad sai ibn haji mai littafin al-kani wanda ya rasu a shekarar dari uku da sittin da biyar akwai al-shaykh alim abu sulaiman muhammad bin zubar a dimashki wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da saba'in da tara akwai a shekhu hafiz muhammad bin mufassar a bagdadi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da saba'in da tara akwai al-imam al-hafiz abubakar al-muqri'i al-muqri'i wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin ɗaya akwai al-imam al-faqih abubakar ahmad bin mansur al-zamighani ubangiji Allah madaukakin sarki masu da gafara goma daga cikin almajiransa in muka zo abu na gaba wanda yake maganganun da malamai suka faɗa dangane da al'imam abu jafar sahawi yana da kyau a jikin malamai suka ce dangane da shi magana ta farko da zama kuma shi ne ce yuno yunus cewa kusan faqihan aliman lam yukhallif misla matan al-imam abu jafar sahawi ya kasance cikin abu can faqihan aqilan lam yukhallif mithla da ya rasu bai bar irin sa ba shine lam yukhallif mithlahu bai bar irin sa ba ina fata mafi zuwa da ke kenan duk da ya rasu waɗanda ya bari a zamanin sa kuma ne suke ya zo kula ibnu nadim malamin tarihi ne yake cewa kana au hada zamanihi ilman wa zuhda ya shi kadai ne a zamanin sa bangaren ilimi da zuhudu zuhudu ba wani ciki ba anar zuhudu na musulunci ba zuhudu na addinin sosoci ba wanda yake an kaskaro daga cikin nasaranci ruhubaniyanci kenan wa ta nilci da tsoha ma ka sabna ha alaihi ibn abdulbar wa kenan maliki kulura ibn abdul bar al-istizkar sharhin muwaqqa'i ta cikin muwaqqa da at ka abin da shafi isnadin muwaqqa cikin at-tamhid ba wai su da ko biyu ba mujallada ne da yawa dan ya kuma shi kuma ya zo yi al-istizkar ne su kuli wani suka haka kuma a maliki ne su manya mazhabar malikiya ibn abdul bar al-andalusi kenan Allah ta'ala ya ji kanshi da kankara yake cewa dangane da aliman abu jafar fahawi a hanafi wani a ce babu babu rikici kenan tsakanin shi an malikiya da shi na hanafiya abin da nake kuma fahimta ba ne ba ka samu fasa kauli suka ƙetara kan su zo suka yi addinin ayaga ce wannan malikiya zalla wannan hanafiya zalla Na nabila zalla wannan kaza zalla wannan kaza zalla sai suka kana a an kasance ana sallah a zahar hudu kowace sallah hudu ake yi kowace da limamun su sun lura da kiko kowace da limamin su kafin zuwa sarki abdulaziz wanda ya kama daular saudiya kafin zuwa shi haka ake yi kowace sallah hudu ake yi limamin maliki da daban limamin hanafi da daban limamin hanabi da daban limamin shafi'iya daban kuma Allah ku duba yadda ake ma addini a yana Allah ya sauke kenan daga masu irin wannan biki kwaikwayi abin da malaman suka ce ba ibn abdul kare yake cewa kanan min a'lamin nasi shi ne imam abu da kawai ne cikin daga cikin manyan manyan malamai bikiyar sufiyin wanda suka san tarihin malaman kufa da akbarihim da fiqhihim a musharakatu fi jami'i madahib al-fuqaha tare da yadda yake gogariya yake da fara a dukkan sauran mazhabobin sai dai shi yana hanafiya ba kuma kullum da shi kan ba shi ba ta ko sa wata na ba ta shi ba imam abu abu alimam ibn abdulbar da dangane da alimam abu jafar sahawi za mu kammala da maganar ibn kafir a cikin kitabul al-bidayatu wan nihaya yake cewa al-fiqh wal hanafi شاء الإمام أبو بكر الحاوي والفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة yana da rubuce-rubuce masu amfani lura a cikin akwai masu rubuce-rubuce da suke da amfani shi ya sa ya kira shi da sahibu amfani fil mufida mutawacin littattafai ne masu amfani wal fawaid al ghariba da fa'idoji masu tarin yawa huwa ahadu siqat al afbat sai ne daga cikin manyan manyan malaman da suke fika wal hufatul jihadiza jihadiza da manyan masu malamai masu kwarin fita haka imam ibn kasir ne da shi muka ji da littafan da shi al-imam abu bakar sahawi ya rubuta da gaskiya akwai mai kala kiran ya ko ko dai malamai suka ce yau imamu sahawi ne da aka tare na nasu ala ta'alif ana lissafa al-imam abu bakar sahawi cikin wani da ikon yin rubutu sun ce matsayin da za su rubutu wallahi wani rubutu wani littafin da yake rubutawa da ma yana asura ya bar takardun bai zuba musu tawada ba sun shuru sai ne daga suna kasuwa ana kallon su kuwa yana kallon su daga kaduna ne daga minane ne daga duka ne daga kano ne daga ina ne duk ba sanan ba da ganin littafin shi zai wanda yake mutum shi ma yana buƙatar. ya tsaji karatu tukunna wani abu ce ce wasu ya kuma rana da jan azhar inda ya haƙura ɗauki littafin da biyu da shi karanta maslaha ga wani da aka ya sa haka mu nuna cikin watanni wani lokacin mu ga hatta misalan da wacce ya kawo shi wannan ya kawo biya ibtikar na turo wasu misalan ba sai ta ce wal munkhaniq ita kadai ce misalan da ake bayarwa ko ba kai jama'a abubuwan wannan da ya haƙura ya ƙara karatu sosai da ya zama da ya zama akwai fa'ida amma da ya fara da ya fara rubutu da ya fara da ya fara rubutu wannan tsohon daga cikin annobar da ake fama da ita ɗaya ce daga cikin annobar da ke kama da ita ita malamai suka ce shi yana cikin waɗanda yake yana da ita ya rubutu amhari haru sun fita su yana cikin wani kwararre ne na yi rubutu bi haru Allah ta'ala min rasul mahfuz na abin da Allah ta'ala ya bashi na yawan abin da ya haddace kenan ba komai ne sai ya duba wancan kitabi sai ya dauko wani ba a kuma shi kwakwalwar shi tana da abubuwan da ta haddace da tsanin yawa wurin ma'arif yana da ilimi daban-daban yana da ilimin tafsiri ilimin asida ilimin fiqh ilimin usul fiqh ilimin A lura in kana da ilimi dawa ko da ba a kan wannan ilimin kake rubutu ba zai ja aka halaka misali ka da ilimin musalawul habib mai tsaftatacce ka zo kana rubutu a kan sira tarihin musulman sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ga wannan ilimin duk kana rubutu ba akan musalawul hadith sai mai masa tafsiri ba ka dinga ɗebo wal mutarajjiyatu wan nasihatu wa ma akala shuku ba kana zubawa a cikin tafsiri a cikin rubutun da kake to haka nau'ukan ilimi da kake da su kana da nahwu da balaga kana da sarfu kana da ulumul qur'an kana da usul fiqh kana da usul hadith kana da kaza ko da kake rubutu sai duk sauran sun kike ko da kuma akan su kake rubutun duka ba shi sai malam yace saboda me da yana da ilimi daban-daban da sur'atul istihbar yana da saurin tsintayo abin da ya haddace kasan wani yana da ya haddace din amma wajen janyo shi shi da sai an taimaka mashi amma shi abin da yake dan aya ce in hadisi ne kuma magana da littafin da yake akai wa su idan yana da cikakken shiri na fara rubutu saboda me saboda ya haddace abubuwa da yawa tukunna ma hadda ai wajibi ce fafus fa kullu hasbun imamu fa alam fa khairu ummatin allamuha dole ne ka san wannan abu kun fahimci wannan da kiko hada wannan wajibi ce da mutum kan da abin da ka haddace kamar da bayani ya gabata jiya a kowanne bangare a cikin a kan ka samu ka haddace a kabari ke itikaninsa a hadisi ka samu ka haddace a ma'ona hadisi da sai na ibn rabi hadisi ne hamsin itikaninsa ba da baiti talatin ka itikaninsa matsalar fara a tajwidi ke itikani shi har yanzu ko su rubuce rubutu da ake a tajwidi har yanzu ba a kai da abin da su matsalar fara ya rubuta baiti 61 ba ko ba ta kuma ya yi ne shi ne kuma da za a fara da ka ga an haƙura ba an ce ma littafin hidima da ya fi a kan wasu rubuce rubuce da ake a tajwidi gaskiya Allah ta ta zubar kamar baki da a cikin da ba kutuban mutanawa wala yake cewa ya rubuta littafi daban-daban kaga dai ya rubuta fil asida Abu Ja'far Sahawi wa tafsir ya rubuta a tafsiri wani hadith ya rubuta a hadisi wal fiqh ya rubuta a fiqh wal shurut ya rubuta a kan shurut wal tarikh ya rubuta a tarikh amma za ku ana ta cewa al-faqih amma zai ka ta wannan dalili yake cikin dalibai ga zan ci ayi ba magana fiqh wannan magana cikin malamin fiqh haka Kuma ba wannan magana yanzu kuma so ai mai magana kan hadisi saboda an ce ja bakin ka mai fasara da yana jan bakin mutum na jin shi Allah ya sauri yana da malamai suka ce dukkan littafan da ya rubuta ya rubuta littafi sama da salati al-imam Abu Ja'far al-Tahawi sai kenan yayi nashi sai kenan mu fa a kwakulo su a ta su kenan aiki da su daga akwai shar'u ma'anil akar nau kenan daga ciki akwai shar'u mushkilil akar nau kenan daga ciki akwai muktasaru tahawi mushkil hanafi nau kenan daga ciki akwai alaƙirar tahawiyya wacce su su da ayo kenan ko nau kenan daga ciki akwai shuruɗu sahi nau kenan shi wannan ya rubuta shi akan biya'at cinikayya da ake yi wa shufa da shufa ijarat da kodogo da ake yi mutane wa wal mamlukat wal mawqufat kan wannan kawai ya rubuta wannan lissafi shurutu safi sanan yana da shurutul kabir no kenan shida Imam Tuhawi, Imam Tuhawi, Ubangiji Allah Marauta Sarki a rayuwarsa a daren Alhamis, farkon watan Zulqa'ada a shekara ta 321. a lokacin yana da shekara nau kenan yana da shekara tamanin da ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya ubangiji Allah madawacin sarki ya jikin shi da gafara kenan a zuwa yau yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu a ƙasa rasuwa Allah ta ya jikin shi da gafara shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu haka kuma ka so shi kenan amma sai in ana magana abu jafar ta ce yanzu yanzu ya huce ta tana kuma sallama yake cewa idan ma tubuna amana in kuma min am in kuma amalu in min salat yake au ilmun yun tafa'u ilmin da ake amfanuwa da shi ilimi da ake amfanuwa da shi malam ban da ilimi ko shekara dubu daya da ɗari ɗaya da goma sha biyu bawan Allah har yanzu yana samun addu'a ana Allah ya ji shi daga Allah ta'ala ya jikan shi da gafara kana abu da ake zamu karanta a cikin wannan shi da ce ai ai yaushe aka halitta yaushe aka yi su kowa ga wani dan da wanda ya rubuta littafin yau a shi shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu kenan kaga shi dai da suka cewa suwaye suke faɗa yara ne dai kan littafin ya san dai ya girme shi yawa idan kana neman karin bayani dan kane da abin da ya shafi tarihin al-Imam Abu Dawud Sahawi da shi kuma zuwa ga littafin tarihu Dimash nau kenan lisanul mizan tarihu Dimash ne ibn Asakir lisanul mizan na ibn Hajar al-Asqalani nau kenan al-Sirat na ibn Nadim akwai al-Ansab na al-Imam Sam'ani akwai al-Muntazim na ibn Zawzi jawzi akwai al-Lubab na ibn al-Asir akwai alwafi bil wafayat na asabi akwai albidayat wa nihayat ta ibn kasir akwai tazkiratul usaf da shamsuddin zahabi kenan akwai siraru alamin nubala na al-imam zahabi din akwai tarihul kabir na dai al-imam zahabi akwai tawfatul mufassirin na at-dawudi kenan waɗannan sha biyu ai sai shekaru sun guda in ka kana neman ƙarin haske a kan tarjamar al'imam abu ja'far sahawi a kasashen tarihin al abu ja'far sahawi in muka shiga zuwa ga littafin mukaddima da kenan eh inda yanzu mun yi kuma farko sai ne littafin mukaddima ta biyu ta littafin kenan da yanzu mun san ƙwarin littafin tunda mun san kwaye rubuta malami ne wanda ya karatu a gaban malamai wanda malamai suke shaidi ilimin sa kuma su tafi shaida ta malamai da daban-daban malamai guda hudu muka iya kawa a daidai wannan takaitaccen hakan da aka yi yake sun yi sun jinka ilimin su sun malami har wani malamin ya ce da ya rasu da irinsa ba sannan shi kadai ne a zamaninsa ذكرت فيها suna أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام أبو جعفر القرطبي أشكو أن كتاب العقيدة الطحوية ya ambaci aqida da suke da ahlus sunna wal jamaa idan aka ce aqida shine duk abin da mutum ya kudurce a zuciya don fa'il ne bi ma'ana maf'ul kuma ba ka iya haɗa cire mutum daga kudurin zuci ko dai ya kudurta abu mai kyau ko ya zama mara kyau amma babu yadda za a yi mutum ya ce shi fa ba shi da aqida ba ta taɓa ba sai dai dole ya zama yana da aqida ko dai mai kyau ko mara kyau in ya ce da aƙida to yanzu a aƙida shi shi da aƙida yawwa to haka tun da haka ne da wanda ya zagi abu huraira da wanda ya ce da shi radiyallahu anhu a wurin sa da ke ciki ba ruwan shi da shi ba ruwan shi da kowa kowa yayin harkarsa kowa yana da dalili ba ku wannan na kiyo ne yana mi'an. abubuwa biyu ne ba za su taba haduwa ba a cikin wanda ya ce wani Allah ya kine mishi da wanne ya ce shi ɗin kuma Allah ya Allah ya yarda da shi ya so ya kuɗi abu zai iya haɗa magana ai ba zai taɓa ba kun gano wannan da ke ko shi ahlus sunna suke zuciya da abin da ya shafa don su da ke da ke za ka ce shi shine kudurin zuci yi za a yi ce ta to sahiha kyakkyawan kudurin zuci da abin da mutum ya kudurce wannan ko ana kiran shi da al'iman da alaƙira da tauhidi tauhidi abin da shafi kuma ubangiji Allah madaukakin sarki kuma dai bai bayanai za su zo haka kala tsira su sahiha bayani ya fito tibi kyakkyawar akida kenan to amma lokaci da ake cire a sai da ake alaƙida don ka san ana nufin alaƙida su sahiha ne don wannan kuma sananne ne a larabci ibnu malik yana faɗa cikin alfiya yana cewa wa ma min al-man'uti wa nasu qil da juzu haqqu wa sunati da abin da aka fahimce shi ya halatta ka share shi ya ambaci a ahlus suna wal jama'a cikin wannan littafi bi usulubin sahih muyassar a tsari wanda yake mai sauƙin gafi mai sauƙin karatu mai saukin fahimta yadalbu sirru ala ba'd jumali ko da yawa yakan yawa a cikin waɗansu jumlolin da ya faɗa wanda yake sun ana karanta shi ilmin dabi'a a cikin al-muhassabat lafziyya duk da cewar mutum tare yake bai cika goma ba da wannan ka'ida mutum tare yake cikin goma ba wal kamalu lillahi ta'ala wa in tuqid alaihi fiha ya fiya. malamai sun yi gyara a waɗansu wurare a cikin littafin salatu da ta hauri akan ka'idar mutum kare yake da cikin goma ba misali a cikin yake cewa qadimun bil ibtida ko qadimun bil ibtida sai malamai suka ce lazim qadim da yi amfani da shi ba ya cikin sunayen Allah kuma wannan da ke ko da na biyu kuma yana cikin yarurrukan da almutakallimun duk da cewar shi ba wannan ba yaren mutakallimun yake yi ba sai ina ma ya ce al-awwal kuma Allah ta'ala ya ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kuma ta mun fahimci mun fahimci malamai suka suka suka wannan kamar da bayani mun insha Allah ta'ala a wajen matsala ta imani da yazo yana ta'arifin imani ya yi tarifin imani ne a abin da yake na mazhabin fuka ha'ul murji'a ba na aqidar suna sunna ba wurare ne kenan biyu da sai wasu wurare ya kira jiddan amma kar ka manta wal kamalu lillahi ta'ala ya manta ka yana da halin madaukakin sarki ne mutum ciki da cewa goma ba za ka iya cewa wanda ka kana cikin kitabun shar'u ibn abd al-iz ibn abd al da kuma alikat na shakka da aziz abdullah bin bas ala kana cikin shi da gaba sharhin da ake da wannan littafi din hausa kenan an da sharhi gaskiya malamai sun mai hidima suke da wai cin yanzu ba sharhin Ismail bin Ibrahim bin Ahmad Ashebani a shekara ta ɗari shida da ashirin da tara akwai sharhin Hibbatullah bin Ahmad bin Mu'alla bin Muhammad Al-Hanafi wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku kuma shigarin suna da yawa akwai sharhu Mahmud bin Ahmad bin Musa Al-Mashki Al-Hanafi ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da ɗaya shirin sirajuddin umar bin ishaq da hindi da hanafi ya rasu ya kara ɗari bakwai da saba'in da uku akwai sharhi muhammad muhammad mahmud akmaluddin ya rasu ya kara ɗari bakwai da tamanin da shida akwai sharhi al-qirar bahwiya na al-imam al-qawbi ali bin ali ali bin ali bin muhammad bin abdul al-dimashqi wannan littafin yana daga cikin manya-manyan shawar na tahawiyya wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfani duniyar musulmi da shi bawan Allah nan wannan shi ne kima tahawiyya malamai suke ce yi babaci da ilimi a ciki bala'i na bahaushe fa bala'an hasan ya zazza dubban ilimi a ciki subhanallah irin tahawiyya ai an samu shi a kasuwa ko sai galibi mai sirri da yake da shi sai kuma kuna da shi ba ana ana da shi ومن لا تفهمون من سفر الريفيو لا تهتم أن نعوف شعيب أن نعوف دا عبد المسلم التركي دا يا بعد سوسو سبب دا وانقصنا شرم تحوية نا القاضي إنا سبحان أبو العلم دا سوى قراتات سبحان الله العظيم الله تعالى يجب أن يغفر بك ترى ساشي قال تهديد كل تفائيس وكنور ليتين في أصول الدين وكاسي حسن أصول ya rasu shekara ta ashirin da biyar akwai sharhu a ƙa'idar sahawi na muhammad bin abubakar al-ghazzi a shafi wanda yake ya kammala rubutun littafin a shekara ta ɗari takwas da tamanin da ɗaya ku ya kammala rubutun littafin kenan na allah ba a samu shekarar rasuwarsa ba ko kuma tarikat na shekh abdulaziz bin abdulaziz ba allah ta yana da ɗan shi da gafara sahawiya akwai shani da alif na na Sheikh Muhammad Nasir Albani Allah ta aji kanshi da gaskiya wanda na san waɗannan ana da shi musamman na Nasir Albani sun shiru ana samun shi kuma gaskiya shi ne kayyum sosai da suke. ubangiji Allah madaukakin sarki da kansa da gaskiya akwai sharhin Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh wannan ban yi tsammanin ya fito a Fati ba bai wannan da ke ko ma'ana yana usmanat ne kenan wasu ana samun su aka saka kai dan karantowa daura aka shirya ya karanta da littafi ya yi mai wajen darasi hamsin da wani abu yana shirin isala alaƙa da su tarawiya din ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kusa da gafara kuma daura ta aqida ce kuma yaushe muka karanta littafin da aka rubuta aqida kadai dan ɗalibin ilimi ya zama ne ya soki ya fahimci da rubuta aqida da in ya yi sayan su in ya tashi mu'amala da su ya san da zai ba waɗannan littattafai da ya faɗi su da yawa a'a ɗalibin su ba yawa ne da su ba wani littafin wasu littafin da za a faɗa a ciki ɗalibin su wasu su ana cikin su yana cikin waɗannan malamai bayan Allah da suke kokarin su wani cikin nan wallahi ne musu addu'a da su, ta Allah ya saka musu da alkhairi kuka littafin da muke karatu akan shi yanzu da alaƙar hawiya yana ciki da mun mun karanta tawasiyya tana ciki wasu littafin da za a faɗa duk a cikin wannan littafi a lokacin ba wai dogon rubutu ne ba a'a gamsashen rubutu gamsashen da su kai ake wani dan dole shi kawai ji eh, ya ji kawai ya gamsu ya kawo su surakatai na gidi kawai ya ci kan yayi sai dai wahabiyawa ne eh, Allah ya ce yayi ya ce ya ci ibn malami ne sai dai nan malami ne littafin malam abdullahi ne ya shi kaga ya bada adireshin shi kenan Islam ne tumiya ya rasu kaya ta ɗari bakwai da ashirin da takwas shi Muhammadu bin Abdul ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shida in ba shi afa ba ne wai wanda ya wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ashirin da wai shi da ya lalace don ya karanta littafin wanda ya rufa shekara ta dubu ɗaya da wani abu kaga ya bada adireshin shi cewar bai sai na karatu ta gaba ba Allah ya wasu masu umma ɗin da ake musu Allah zai su mutu daga cikin da aka rubuta kan akida akwai shirin suna na al-Imam al-Barbahari kana da wannan da dalayi akan wannan ka gama da shi kenan akwai shirin suna na al-Imam kuma sharhu sunna na al-imam al-mizzi akwai sunna ko sunan wadannan sharhu sunna bayani yake yi kan sunna bayani yake yi kan sunna sunan waɗannan kuma da za ku yi yanzu sunan littafin ne a sunna sunan shi kenan a sunna a sunna ta limai Imam Ahmad Ibn Ahmad Ashebani wanda zai kira ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya shekarar da ya rasu yau yana da shekara dubu ɗaya da nau kenan da rasuwa ana ce wai suwana ne suka rubuta shi akwai a sunna ibn abi asu da rasu shekara ta biyu da tarihi da kai. wanda ma su kinan akwai a sunna ta abubakar ahmad bin muhammad al-asram da rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku akwai a sunna ta al-imam أبي داود سليمان بن الثاني الإمام أبو داود ده يجي كان رواه أبو داود yana da littafi mai suna السنة ya rasu suna ta ɗari biyu da saba'in da biyar akwai a suna ta al'imam hafiz abubakar ahmad bin amr al-shaybani ya rasu shekara ta ɗari biyu da tamanin da bakwai akwai a suna ta al'imam abubakar ahmad bin ali bin sa'id al-marwazi wanda ya rasu a shekara ɗari biyu da saba'in da biyu akwai a suna ta al-hafiz ibn qasim suleiman bin ahmad al-tabarani wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin akwai a suna ta abdullahi ahmad bin hanbal wanda ya rasu shekara ta biyu da tsaye da suna waɗannan littafan a suna a suna a suna a suna a suna a suna a suna suna a wajen guda ne wanda aka su suna littafin a suna bayanin sunna yake kowannen su da ya rubuta su ya rubuta tana ta ɗari biyu ne da wani abu da rasuwa da hijira sanan yau yana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu ya ta yin zarafi ne suka kawo littafi sai dai bai karatu ba akwai usulul suna ya Imam Muhammad bin yana cikin wannan littafin da ke gaban mu yana cikin jami musulmi tauhid wal aqida akwai al-usul ya Abi Amr bin Muhammad al-Andalusi من غير الزكاة اللي هدو عشرين دا بقي وفي شرو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هبة الله على لكي وغير الزكاة اللي هدو أبو مشاكل أقول الشريعة na Muhammad bin Hassan al-Ajuri wanda irin shekara ta ɗari uku da sittin akwai al-Ibana an usulul diyana da Ibn Bakr wanda irin shekara ta ɗari uku da tamanin da bakwai akwai al-Ibana al-Imam al-Hassan ibn Ali al-Ashari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da hudu lura al-Ibana Abu Hassan al-Ashari Abu Hassan al-Ashari ɗin nan shine wanda ake jingina mazhabar a kaira zuwa gare shi mai al'adam wal buka'u wal mukhalafatu lil hawadisi ina ba sai mun fahimci ne shi ake jinjinawa. bayan da rayuwarsa sai da ya bar da mazhaba ya rubuta littafi mai suna su a usulul diyana ce ya bambanta da wannan mazhabin yanzu yana kan mazhabin ahlus sunna sai abin da ya bambanta da shi yanzu su da Allah ya sauke amma ka zo ka abin da shafi tauhid akwai kitabu tauhid a cikin sahih bukhari shine kitabu na karshe akwai kitabu tauhid na al-hafiz kathir muhammad bin ishaq bin khuzaima ke da su shekara ta ɗari uku goma sha ɗaya kitabu tauhid nawa kenan biyu akwai kitabu tauhid na al-hafiz al-jawwal Abi Abdullah Muhammad bin Manda. Shekara ta ɗari uku da sittin. sunan waɗannan littafan kitabun tauhid idan ka na Muhammad bin Abdul Wahab an samu wasu kitabun tauhid kenan da yawa kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab kitabun tauhid na Ashaq Salih bin Fawzan an muka ci iman iman cikin Bukhari shine kitabun na biyu kitabun iman cikin Muslim shine kitabun na farko kitabun iman na Abi Ubayd al-Qasim bin Sulaiman al-Baghdadi da ya rasu ta ɗari biyu da ashirin da hudu akwai kitabul iman na alhafiz abubakar abdullah bin muhammad bin abi shayba al-abasi wato wannan zai nuna mana irin magana ta aqida magana ta tauhidi sai ba abu wasa bane malamai ta rubutu suka yi wa littafi fannin mai zama kasa da abun wasa ne shine aikin farko da annabawa suka yi Allah ta'ala ya turo shi abin na farko da yake kuma mutanen su kenan an i'budu Allah ma lakum min ilahin ghairi duk wani annabi abin kenan da yake fara kuma kafin tafsirin nan ita abin za ta kan al'umma baki daya in dai ana neman haɗin kai in dai ana neman haɗin kai da shi ba wai sai a ce haɗin sai ba ya gama al'ummar musulmi su haɗu za su haɗu dole a yi magana dole a yi magana lura kai ka da kwakwan wannan yana bushi wannan yana mai turbi wannan yana makera ba su kuma zuwa gobe ba a ce a ina zuwa haɗu kun bai wannan a gareji a haɗu a mobil a haɗu a wuri kuma dole an ka al'umma musulmi su haɗu dole a yi magana a yi za su haɗu amma gaba ka ce a haɗu a haɗu da wani ike a masallaci da wani ya tsine ma abu hurera da wani yake rabi Allah anhu da ha ba shiga motar ba da yake sai da Aisha rabi Allah anha ita ce bakara da Allah ta'ala yake inna la ya'murukum an tubu bakara da yake da rabi Allah anha sai ta ce da hadu a basu guda a zai na nan. malamai ubangiji ya bar wakil sarki da annabin shi kul ya kitabi ta'alau ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'a wa yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah in tawallu fa qulu shahadu bi anna muslimun sai imana ta'alau ila al-kitabi ta'alau ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum ko ga wata kalma ta daidaita tsakaninmu wata kalma Allah na'budu illa Allah kada mu bauta ma kowa sai Allah wannan ayar cikin ayoyin da manzo Allah su da ayar da manzo karanta wa araka rak'atai al-fajri a rak'a ta biyu in ji sallar rak'atai al-fajri a rak'a farko yana yakan yawan karanta wanda kulta nan qul a'udhu billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa isaqa ويعقوب الأصحاب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون dubayar qulu amanna billahi magana da aqida take kuma magana da aqida ba amma shi ce wai a zo a taru a bar sai magana aqida a ta kwamitin da awa ne da kai shi a tafi ka yi magana da aqida bayan annabi sallallahu alaihi tura abu a abu mu'azzmun jami'in da kasar yaman shi ya da idi ba falyakun awwala ma tadum ilayhi shahadatu allahi la ilaha illallah sai kuma ka zo ka ce a zo a tafi awa amma kai magana aqida kowa ya bar magana a akida sai ya kai cewar wai batu kan akida shi ke raba kai ba za ki tsaro wai ba shi da ya yi da ya yi ba a cikin shi ya raba kai ba kai da shi ke karna ya yi wata da shi ke so ka kan mutane sai ta fage an juya sama ta koma ta koma sama amma nan duk hidima suka suna kida littafin su da suka rubuta ko suka buɗe littafin su da sunan kitabun iman ko suka rufe littafin su da sunan kitabun tauhid kun gano wannan da kyau da haka za su zauna sakaka kuma tauhidin nan shine abin da zai zama da mutane ƴaƴa a cikin mutane su zama bayi na kuma madaukakin sarki kai idan in ba haka ba to kuma zai zama kamar wani jaki ne da aka sake hiduni kawai ya shiga daji kawai haka wannan zai bauta da shi wannan zai bauta kowa zai bauta da shi amma idan ya zanta abu bauta shi shine Allah bautan sarki zai kuma ɗaki na a cikin mutane ya bawa ga Allah madaukin sarki kai ba shi da wanda zai ci tsaro ɗin shi sai Allah sarki me Allah ya ci ne manzon Allah ya ce kuma haka ba zai zama kawai wannan warajulun mutu shaki suna mutane ne da kowa da kowa yana da tashiwa kan shi Allah ya ci الإيمان الحبيب na alhafiz jubal abi abdullah muhammad bin banda كتاب الإيمان نشيخ الإسلام ابن تيمية وقال السيرة الطحوية للإمام أبي بكر الطحاوي وتمت مجانا تنزو وقال السيرة الوصفية تشيخ الإسلام ابن تيمية وقال الجسم الأكبر من دعاش الشوانا الإمام أبو حنيفة من دير الشكرة قليلة همسة الفقه الأكبر وقال المنظومة الحائية ابن أبي داود السجستاني وإنما لتسيب لا تلاتيجي kaɗan ne daga cikin littafin da aka rubuta wannan za ka za ka cikin ne ga waɗanda suke da su waɗanda suke da su kuma yanzu na zai ka same su in ba littafai ne masu yawan masu yawan gaske a cikin su kaɗan ne in kana da su su bukari ko kana da kitabul tafsirin sa ko da kitabul iman ɗinsa in kana da sayyid muslim ko kana da kitabul iman ɗin shi kun bai kiran da kyau ko sun ji alamar da sun sarki da jikansu da gafara ya hasa da tsubaransu irin juhudin da suke ma wannan addini na musulunci ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka musu da sakamakon shi shine mulki kyawun sakamako al-imam Abu Ja'far al ubangiji Allah madaukakin sarki ya haska tsabarinsa, ya ji kanshi da zafara da sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Mun kuma da muke gabar karanta wannan littafi ubangiji Allah madaukakin sarki mana gam da karatu wannan littafi ya dora mu akan abin da yake daidai ya amfanar da mu wannan littafi da kuma kafi da a cikin jirgin sunmu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 aƙida ce da aka ake sallanta lura aƙida ce da ake sallanta sun ce mai sunan tafarubul adiyan tafarubul adiyan yadda addinai za su zo kusa wasu daga cikin manyan-manyan mashahuran malamai da yake kun san su sun yaɗa waɗannan abubuwa ɗin da su yusuf tafawi shi ma yana da wani makamancin irin waɗannan mutum da abin bambara su ko da mutum suna hadda eh yawwa malamai sun yi maganganu a kan shi na Allah salamatu wal afiya saboda ka irin waɗannan abubuwan ɗalibin ilimi zai zama ala basira ala ya ce qul ya al kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون don wannan haɗin kai ne da wani abu da abin nan to amma dai wai in dai sai ne musulmi ya rage wani abu nashi kirista ya rage wani abu nashi wai a haɗu su ga an yi abin da ba zan ci wa musulunci ba kenan Allah ta'ala zai yi neman waɗannan abubuwa shi da jin amanu ladina hadu wan nasara wasabiina wal majusa wal ladina ashraku an yushriku bihim yawm al-qiyamah abubuwa ne da ake yin su dai ɗalibin ilimi ba ka sani zai sa ido akan waɗannan ba sai ya kuma ɗauki tauraki da shi na Thank you. idan ma su ne ɗin ba eh idan ya zama na da wannan manufar ne dai wato al'amurra a kasar nan suna da ɗaurewar ce fiye da inda suke fito ɗaurewar kansu ya ce matsayin da babu yadda za ka yi ka kuɗa a matsayinka na malami da'iya iya ba addu'a ba za a zo a yi amfani da kai wataƙila ba za ka san an yi amfani da kai ba bayan shekaru da yawa da rasuwarka ko bayan shekaru da yawa na kasan jima ce. kun gane wannan da ke ko za a iya amfani da mutum da tare ya sani ba a mulhidai su janyo mai aure a ce ya kamata su yi kaza ya kamata a yi taka tsantsan da addu'a ta muwafaka kadai ta ta kai mutum ina ba ta fahimci waɗannan al'amura dukkan abubuwan da ake yi da ake ganin yanzu ne za a faɗa da cewar ya kamata da musulmai musulmai su mutanen su bayani su mutanen su bayani da su faru a fahimci dai musulunci da shi ke ba addini da addini ba kirkanci ba addini da addini da ba su da wannan tunanin ne kuma yanzu ne da gwamnati da zamun yana neman ya tsinci da su kai amfani da su sai idan komai ya zama daidai kuma su watsi da su kuma ne daidai ka a kasan nan za a ga kowa ya iya amfani da shi ne in aka gama cin more shi kawai a sake shi ana ba waɗannan abubuwa ne ko Allah su lamata da asiya in muku awa ba shekarun baya suwa suke da faɗa ajiya cikin al'umma sarakuna wanda suka ga sarakuna abin yana neman ya tsinci musu suke neman kuma su dawo ga malamai na addini malaman addinin musulunci da malamai kiristoci dan su ne gani suke da fada a ji a cikin ne a cikin al'umma saboda suna da su sarakunan su su baro a waɗansu abubuwa da suka suke amfani da su kuma don kowa shaida ne akan wannan idan wani kuma ci dole sai mu ya yi kafin kan wallahi sai a yi amfani da shi da sani wannan kuma shi yafi komai sauki shi ne yafi komai sauki wannan kuma ban cire masa kowa ba sai dai kai wanda Allah ta'ala ya tsare ubangiji Allah mai zai sarki ya sa malaman da suke cewa da sunna amma ba ka ba zai amfani da mutum sai bayan da an gama cin mori hida da an abun nan fukar ne da dinga kawo su a ce ya kamata a yi kaza ko su da magana ko a ci magana ko ya kamata su kana sai yanzu ne ya kamata su kaza abubuwa ne dai da su kaza a ganin ko an da ya shi

ita annabi tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi yake addu'a bisa Allahumma inna a'udhu min fitnati al-qabr wa min azabil qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal ita yake addu'a ya muqallib al-qulub ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والله سكتنا يا داجي الأنبياء أمر هذا إن كان كجر أمراتي sai a bashi dozin guda shi da mutanen an kujerar hajji ce sai a bashi dozin biyu shi da mutanen don waɗanda su ne manya-manyan ƙugiyoyin da ake kama malamai da su an gane ko manya-manyan ƙugiyoyi ne da ake kama malamai da su in kuma an tashi kuɗi ne sai an bashi kuɗi da inda zai mai ga kuɗin ba za a shi abin layya da su ba sannan yadda ake tsaye da abin layya rafi malam bitira ne nawa ake ɗaukan program a sa NTA da suna addinin musulunci wata uku kawai wanda ake kawa sau ɗaya a mako mu dai ban magana ai wani lokaci za ga kashi ake kashewa ba a ce an dauka da ka zo ka faɗa kana da addini ka ce kai addinin musulunci za ka faɗa kuma shi wannan da shi ina ce yanzu yanzu dai a koyar da mutane sallah me rikici a ciki babu rikici ko sai ta hana ɗauko shi sala da aka koyar da mutane sallah a sa a ciki ba ta tsaki na wuta za a yi babu rikici a ciki babu taba yan dariƙa ba su yan shi ba kowa a ciki to a yi mana duk da wayar da kan mutane ne za a yi sai ba ta kun fahimci wannan da kyau sai kuma a ɗauko ka ce za a biyo maka program wallahi sai an yi hasara wannan ba ta fara ka bace duka kawai ita ce kada ka ɗauki wata dabara za ka iya fara kanka babu ita addu'a kawai ita ce abin da zanta ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da yake Assalamu alaikum da rahmatullahi Ta ji ba abin da ya faru shi yana cikin program din kuma zo ana magana da tsakanin musulunci da musulunci malamin da aka dauko a ce da yake yana da yawun musulmi yana da bishop da kalan da yake yi wai yana nuna cewa zai aiki musuluncin cikin cikin abu ɗaya ne haka ina fatan an fahimci wannan wani duk ɗaya ne haka kenan mutum ya je juma'a zai iya zuwa kaga kenan shi bai gane lafun dinukum ba zai dini bai gane an buɗe surar da ya asmar nan ba sai ki anau sai ka kasance yana karanta ta a raka'atai al-fajr a raka'atai sallallahu a raka'atai waɗannan surori ke kun ga a mun ba yana karanta qulu amanna a raka farko a raka ta biyar da qul ya ahlal kitabi wani lokaci kuma yana karanta suriya a raka a farko a raka ta biyar da qul wallahu ahad kuma yakan yawan karanta su a rakawoyin shi na shafa'i ta حركة الشخصية التفصيلية أيها الكافرون حركات الشخصية الله أحد أخبرنا صلى الله عليه وسلم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wanda yake aqida da ke ta gini ne akan at Allah ya Allah ya Allah ne kan Allah ta'ala ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa ya kira su sunan su na yanka sune kafiri laqad kawai shine sunan yanka ba ce kul ya ayyuhal kafirun ko ne sunan da sanya musu ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa وما من إله إلا إله واحد. هذا شيء. amma mutum yanzu ya kashe a filin aka wallahi ta addu'a sai mun dage da yi wa malaman mu addu'a yi wa kanmu addu'a muna yi wa malaman mu addu'a dan in dai ya tsara cikin da fatan ma Allah tsora ka da baraka kawai ka roƙi Allah ta'ala ya kashe ke sanya ka da karfe tsakanin da sun jima me yasa bai ce ki sai na iya auren musulma ba eh kun lura da kyau ko wannan aƙida ta kuma muku ba wai yanzu ta shigo tun daga duniya take gaba ɗaya na faɗa sunanta ta da adyan ko yadda zai addinai su zo kurkusa aƙida kenan yanzu kun lura a wannan karni kenan karni na gaba ya zo bayan waɗannan su aiki sai shi kan ya nuna ma waɗanda kuma cewar sai addinan da ke ne kuma yadda ima ya husu da ya uku da nafa gane ko idan aka bai ma malaman yanzu bangilar su da harin adiyan sai wannan ba ta wuce sai wasu suka zo sai ya nuna musu ayi addinan masu tsaye ne wannan magantar su za a dangane kai cewa malam wani ma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ko kada wannan da ke so wallahi dai addu'a نسأل الله السلامة والعافية سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب يا مقلب قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب alhamdulillah rabbil alamin islam kuma kunna linahtadi laula an hadana Allah لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد